amma ya kamata ki ɗaki saurare ni mana haba in ta biyo kina miki magana ai akwai wani abin da nake so a badan Allah wai malame ke damun ka ne ba abin da ke damuna kawai na ga kaya irin wanda nake so ne ya mun kamar ya kaga kaya ne kake nufi da kaga kaya na ganki kin burge ni kawai ya za a yi na burge ka eh mana ka san ko ni wace ce yo mace ce ke mana mece ce ke in ba mace ba bayan wannan sai me kar ka sake bina saboda me kar ka sake bina <laughs> ba za ki gane ba ne ai wasu ba sa fahimta a farko ne sai an musu da gaske tukunna za su fahimta na san ke ma na ci gaba da binki insha Allah mallan ka daina bina ke ba irin zaka irin da ban gani ba a haka zaki sako ke ni fa kin mu wallahi kin mu Ka ce ko wallahi saboda baka san ko ni ce ce yo ko kewa ta cikin mace ce ya adam ni ma dan adam saurayi ya ga budurwa dole ya bi ta shikenan dan Allah dan Allah kar ka daina bi da har sai na je inda a to dama ya zan daina miki dan kamo ta nan kamo ta nan ke <laughs> hey ya za a yi wallahi tallahi ya za a yi ki gaya min yadda za a yi mana yau kare da tun aka zo mana din makashi mu zo gidanka za mu samu girki kuma na gabata ne ta dan fita ne na san za ta dawo da su eh za ta dawo da su a a da girki muna nan warai man haba tun da kika ga ina ki duk inda kika shiga wallahi ah, ofisa ku da aiki kai madam me ya faru ya shiru me ya faru madam ofisa daga kwanan tawaki wannan bawan Allah yake biya. Na ce mai ya daina bina. Ya daina bina wai ai shi ya kaya. Kai matar ogai ya ce kaya? Kaya ina ni kafinta ne ina yin gadaje da kayan wadagar shine. Za ka ci banka. Allah na kawo. Ah rike shi rike shi raka cewa wai tsallan

shi yasa na ce idan daki ya tafiya dinga hada miki security saboda mutanen nan yan iska ne mara ka rufe eh? da ka kara mata magana ta dinga sa hijabi ne ko to ki dinga sa hijabi zo ki shiga daki zo madam akwai girki madam amma wannan dan iska ne wallahi na ji jiki ni dai ina ganin rakare ne zai he 我。